da ma cigiya ku faɗa mu faɗawa wa kowa. Da kaftan TV na Hausa. Mu ake kallo a kullum duk ayyukan mu ana. <laughs> To masu kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum. Barkamu da barka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tattaunawa. Shirin tattaunawa shiri ne da kan zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta Kaftan TV Hausa wanda muke yada shirye shiryen mu daga nan babban birnin tarayya Abuja akan wato Decoder Star Times akan lambobi 142 ko kuma 414. wannan shiri na tattaunawa shiri ne da kan gaito muku ƙararru ta fuskoki daban-daban da suka hada da 'yan siyasa masana akan harkokin tsaro har ma da sarakuna da wato sauran jagorori na al'umma domin tattaunawa akan wato batutuwa daban-daban domin wato fidda wato a domin tsame wato raba rarrabe tsakanin zare da abawa domin wato kai najeriya zuwa wani wato mataki na ci gaba to kamar kullum a yau ma mun fito tare da ni umar muhammad gombe wanda zan jagoranci shirin to muna tare kai tsaye da bakon namu a cikin wannan zaure na yada shirye shiryen mu kai tsaye wanda kuma za mu dan numfasa mu tafi hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo zan gabatar muku kowa ya bakon kuma akan me za mu yi wato wannan tattaunawa ta yau ku dakace mu Thank you. to haka yake barkamu da dawa daga wannan hutu na takaitaccen lokaci to a halin yanzu mun karbi wato bakuncin masani akan harkokin wato tsaro a najeriya sannan kuma shugaban kamfanin wato security wato eh, shugaban kamfanin ah, wato eagles integrated security and logistic watakila ina jin in ban na kuskure mm. zai gyara mana wato dr ahmad yahuza getso wanda ya saba shigowa cikin shirye shiryen mu na wannan gida domin wato yi mana fashin baki musamman akan harkar tsaro kuma yau din ma bata canza zani ba akan harkar tsaron da ya zamu tattauna musamman duba da wato umarnin da shugaban kasa muhammadu buhari ya bada na cewa lallai wato hafsoshin tsaro ya bada kai dai bori ya hau abinda da ake ganin cewa yaƙi wato ya amince amma a halin yanzu ya amince cewa duk hafsoshin tsaro su je su yi duk mai yiwuwa domin kawo ƙarshen wato halin rashin tsaro da ake fama da shi a najeriya to shin tattaunawar tamu shin wato a wannan mataki da shugaban ƙasa ya ɗauka zai fidda wato najeriya daga halin rashin tsaro da take ciki dr ahmad yahuza getso barka da shigowa ciki masu kallon da sauraron mu barkan da wannan lokaci malam umar barkan da yammaci to barka dai watakila dakta za mu buɗe layuka a mintoci goma na ƙarshe watakila mm. don mutane su shigo ciki mm. su maka tambaya kai tsaye akan abin da ya shafi wato harkokin tsaro a farko mu fara kallon kalaman shugaban ƙasa muhammadu buhari ko umarnin da ya ba wa wato manyan hafsoshin tsaro cewa mm. su je yanzu su yi duk abin da za su iya domin kawo karshen wato tsaro abin da ake ganin da farko ya haƙi amincewa da wannan dabara cewa watakila za a iya kashe mai laifi da mara laifi a cikin wato ɗaukan wannan mataki abin da bature kan ce collateral damage mm. amma ku a matsayinku na masana harkar tsaro ya yi matukun ka kalli wannan umarni baki ɗansa. a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ah, salati da salami ya tabbata ga manzan tsira muhammadu sallallahu alaihi wasallama wato idan ka lura da irin zaman da ne wa kujeran nan <laughs> za ka kuma ka lura da fuskata eh. za ka ga wato tana cike da walwala to walwala kuma? Eh, da murna da jin daɗi da annashuwa saboda kullum na sha faɗa akwai mutane da yawa da suka ɗauke ni kamar maki ga shugaba muhammadu buhari saboda kullum in na zo sai na taɓa na zo sai na taɓa ali na shafa kan shi to ba sa sani ina son wanda suka sani in sanar da in tuna musu wanda ba su sani ba zan so su dan sani eh, ai ba lokacin da za su sani dan amma su dan sani eh. cewar malam muhammadu buhari ni da nake zaune dalilin malam muhammadu buhari na yi hadarin mota har kashi takwas dalilin goyon bayan manufa da tunani na kawo gyara irin na malam muhammadu buhari to amma da malam muhammadu buhari ya zo ya zama shugaban kasar najeriya allah ya sani ban yi wancan yunkuri da faɗi tashi da saka rayuwata cikin barazana da haɗura iri-iri domin ina da sha'awa ko kwaɗayin wani abu ayin gwamnati ta kafu ba illa kawai ina yi ne don kishin ƙasata domin ire-iren damammakin da na samu eh. waɗanda da na so azurta kaina eh. da watakila malam umar ina cikin waɗanda za su iya sa hannu su ciro kuma ya ke ciro kasan eh. haka ake kyautar dala dubu biyar dubu goma to eh, da haka zan ɗauki irin wannan kuɗin in baka to amma saboda taka tsantsan da kuma godewa eh, Allah da ƙara godiya ga malam mahaifi wanda ya faɗakar da ni ya koya min abubuwa da yawa da muke ɗoro a su Allah ya ji kanshi ya ƙara haske a cikin kabarin shi alhamdulillah ga mu ana tafiya hakan nan an yi haƙuri eh. ana taka tsantsan kuma ana tsayawa akan inda ya kamata da kuma tsayuwa akan gaya wa malam muhammadu buhari da shugabannin gwamnatin shi eh. da shugabannin hukumomin tsaro gaskiyar abu yadda yake ba tare da shakka ko tsoron kowa ba saboda ai mace ce ta tsugunna ta haife ka ni ma ta tsugunna ta haife ni to baka da wuta baka da aljanna baka da numfashi baka da rayuwa baka da ci baka da sha baka da ba baka da sai to kurkuku ai nawa aka yi kai na farau wanda yake shirin ya zo ya je ya kai ni gidan kurku ya zo ya kai ni in ya kai ni shi ya zauna duniyar in mutuwa ta zo ya ce ba zai je ba a ba dawa to da ka ba cikin lissafi na eh, to amma eh, barazana an ka dubi irin barazana da aka ta yi da eh, rayuwata a shekaru bakwai na mulkin malam Muhammadu Buhari da shekarun Goodluck da shekarun Umar Yar'adua da shekarun Obasanjo ai ba irin digirgiran da ba a yi eh, yunkurin halaka ni da ba a yi ba da Allah bai kawo lokacin ba ina na raye ina yi eh, amma zargin daga mahukunta ko daga a'a ai ba zan cewa ni ne ba oh, ba ni da tabbas ba zan iya nuna wani in cewa ni ne ba eh, amma dai ai zamanin su aka yi to amma abin da nake magana anan shine da ka ji na ce da kai ina cikin farin ciki da annashuwa da jin daɗi Eh. musamman a wannan yammaci wanda al'asar take to wanda kuma bayan la'asar din ta to eh. zan yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati mai eh. yawa yau don jin daɗi da madalla da murna saboda wannan umarnin da malam muhammadu buhari ya bada sako ne yake tafiya guda shida sako ne wanda na daɗe ina kalubalantar shi ina gaya mai gaskiya ina bashi shawarwari ina janyo hankali shi a ƙarƙashin rukuna guda shida wanda kuma yau sai ya zama ya ɗauko hannu ya zo ya yi min haka ya ce to mu tafi tare saboda haka wannan ai ni abin madalla ne saboda wannan abun yana cikin abubuwan da in aka yi shi aka bi ka'ida da tsarin da ya kamata a waɗannan rukunai shida malam muhammadu buhari dama burina da manufata kamar yadda na sha faɗa lokuta eh, barkatai eh. ya bar mulki cikin mutuncin shi domin in ya ban mulki a halin da najeriya take ciki a yau ni ina daga cikin yan alaraka taki gona in ya sauka in ya sauka ba ma in ya sauka a har yanzu ma lissafi na kenan saboda wannan abin da ya ce ai ai ban ga an yi ba tukunna saboda ai umarni ya ce duk wanda aka gani da AK47 mm. a halbe shi ka gaya min wa kaji an halbe ya ce duk inda ya ba umarci shugaban su babban sufetan yan sanda a wani lokaci eh. ya tashi ya tafi wata jiha amma bayan kwana 29 sannan malam Muhammadu Buhari yake faɗa da kanshi wai ai bai san ma cewa da ya aike shi har yanzu dawo ya ba shi labari ba <laughs> kuma sannan aka samu wani yanayi wanda malam Nasiru Ahmad rufa ya fito yake gaya mana wani abun kunya shi ma eh. cewar wai abubuwan da ke faruwa da 'yan ta'adda eh. da irin yunkurin da suka yi da irin barazanar da suka yi wai da shugaban eh, mai ba shugaban kasa shawara a eh. harkar tsaro da masu bashi yada labaran shi da babban sakatare da yake fadar gwamnati da ministan tsaro da mai ba shugaban kasa shawara a harkar tsaro da shugabannin hukumomin tsaro wai duk ba wanda ya iya daukar wannan magana ya kai malam Muhammadu Buhari sai malam Nasir Ahmed Alfa wannan abun kunya ne saboda haka wannan turame guda shida da nake magana bari in fasa su kowa ji to bismillah na farko zai aika sako ga wanda shi ba mai laifi ba ne ya yi nisa daga gurin mai laifi sai raka jami'an tsaro za su tunkari mai laifi wanda kuma ya ƙi fita daga inda mai laifi yake oh, har wannan ƙura ta zo ta tarar da shi to alama cewar munafiki ne algungumi ne akwai tsegumi da munafunci da kinibibi da gunzugulu a tare da shi Uh, uh, sako na uku ah, na uku ne oh, wannan eh, eh, na na farko shine wanda zai aika sako oh, ga masu wanda bai da laifi oh, yayi nisa da mai laifi yanzu saura na uku yawa to na uku shine wato zai karfafa wa 'yan najeriya guyawu da gano bara gurbi cewar laifin wane ne ai da irin abin nan ne da ake yi ana cewa tsakani tsakani eh. tsakanin gida da koki eh. in ba gizan ba kokin to da shi yake eh, canki canki yawa amma mu da muka san musamman ni da na san dazukan na san yanayin da ake ciki na kuma fito da abubuwan na rinka fede su filla-filla mm. na dinga ba da bayanan su tsawon shekarun gwamnatin goodluck da umar musa rado da obasanjo eh. har aka zo kan gwamnatin malam muhammadu buhari ban taba gezau ko yin rawa daga abin da nake faɗa ba dai akan shi na ɗora da haka karatu ne cewa kowa ya iya allashi ya wanke to ni na iya allona kuma na daɗe ina wankewa ana sake bani rubutu ina sake rubuta ina karantawa eh haka na shiga cikin aramomi a wannan harkar saboda haka yanzu masu waɗanda suke tsakani tsakani tsakanin giza da koki in ba gizan ba koki <laughs> yanzu sai mu fito sai a samu gaba a samu gwiwa a samu matsaya a samu madogara an zo inda za a yi wa malam muhammadu buhari adalci ko kuma mu ci gaba da nuna shi da ɗan yatsa an zo inda za mu yi wa shugabannin hukumomin tsaro Eh, adalci eh. ko kuma mu ci gaba da nuna su da ɗan yatsa an zo inda za mu yi wa ma'aikatan hukumar tsaro hukumomin tsaro adalci ko kuma mu nuna su da ɗan yatsa don na san mutanen najeriya su fahimci bambancin wannan abubuwan guda uku umarnin bangaren zartarwa daban umarnin eh, aiki na masu yin aikin daban mm-hmm. sannan cin dunduniya da kuma wato sharar kafa na masu aikin ma'aikatan tsaro eh. wato mutane su fahimta jami'an tsaro daban ma'aikatan tsaro daban to me bambancin su yawwa jami'an tsaro su ne waɗanda aka ɗauke su don su yi aikin tsaro masu kayan sarki ko kuma waɗanda gafakar da aka ba su wacce take rubuta da kwanan wata da hatimi da ɗabi eh. don gafaka abin da nake nufi da gafaka a nan eh. takardar ɗaukar aiki ga wanda bai sani ba ita ce wacce da kwanan wata a jikinta da kuma ɗabi inda aka buga aka faɗi abubuwan da za ka yi da abubuwan da ba za ka yi ba da kuma hatimi wato kan sarki wanda aka buga eh. da kuma kwanan wata na ran da ka fara aiki hmm. wanda kuma ya sanar da kai ranar da za ka daina aiki da kuma abubuwan da za sa a kore ka daga aiki to waɗannan su ne jami'an tsaro ma'aikatan tsaro su ne a ma'aikatar tsaro ta ƙasa ministry of defense eh. da kuma ofis ɗin chief of army staff eh, babban eh, hafsan hafsoshin sojojin ƙasa da sojojin sama ah. da sojojin ruwa mm. da kuma wato shugaban kula da harkokin tsaro wato yarabo mm. a ko'ina akwai jami'an tsaro waɗanda nan suke aiki amma su ba sa sa kaki saboda haka jami'an tsaro daban ma'aikatan tsaro daban sannan a ma'aikatan tsaro akwai bangaren jami'an tsaro masu farin masu kayan sarki eh. akwai kuma bangaren jami'an tsaro wanda ba su da kayan sarki masu farin kayan saboda haka wani yana iya lalata aikin wani saboda haka lokaci yayi yanzu da za mu ganewa za mu nuna da yatsa a cikin su sannan abu na hudu wato zai ba da yar manuniya za ta nuna cewar kalubalantar da nake yi wa hakimai da dagatai da masu unguwanni da sarakunanmu da malamanmu da suka yi mukus suka koma gefe mafiya yawancinsu sama da kashi 99 cikin 100 na malaman Najeriya 'yan Najeriya za su yi Allah wadai da su za su ce sun ci amana su saboda me lokacin da ake cikin yanayi na kunci da wahalar tsaro da gwamnatin Goodluck tana mulki kunuta aka dinga yi a masallatai guraren wa'azuzzuka aka dinga maganganu da sauran makamantansu amma yanzu da yawa yawan waɗannan malaman sun koma gefe sun yi shuru. shekara da shekaru talakan najeriya yana ana kashe shi kamar a kiyashi ana sata shi kamar yadda ake satar abin nan karan masallaci ana abubuwa dai ga sunan barkatai yunwa ta yi yawa ana kuncin rayuwa shugabanni suna tsare da kawunan su kuma iyalansu suna samun wadata sannan makarantun gwamnati an rufe su kullum ana bawa makarantu masu zaman kansu na masu da akwai lasisi saboda haka ana karya tsarin ilimi da sauran abubuwa ire-iren waɗanda mu mutanen arewa muka zo muka kalubalanci gwamnatin goodluck akan shi amma gashi ya zo ba wai kasar yake shafa ba a'a ya ma fi mai da hankali akan arewacin najeriya amma malaman mu sama da kashi 99 cikin 100 sun koma sun yi shiru ko da yake a kwanan nan na ji waɗansu sun fara farkawa daga baccin da suke yi to muna son duk abin da za a yi a yi dan allah a yi don tsoron Allah domin abin da ya sa muke daga nuna ku da yatsa abubuwa ne guda uku abu na farko wancan ba ku yi ba kun ɗauki wuta sai da zaɓe ya to mm. da haka kun yi an yi zaɓe an ci zaɓe kun shiga gwamnatin malam muhammadu buhari kun yi shiru wannan kuma yanzu gwamnatin malam muhammadu buhari tana shirin nan naɗa kayanta ta tafi eh. ba ku tashi yin magana ba tsawon shekara bakwai da talakawa suke cikin bakar wahala da yunwa da tsoro da yi wa 'ya'yansu fyaɗe da yi wa matansu fyaɗe da kore musu dabbobi da ƙulla mummunar a ƙabilan rigimar ƙabilanci tsakanin bahaushe da bafulatani duk kuka yi shiru kuka yi mukus sai yanzu da ake tunkarar zaɓen shekara ta dubu biyu da uku eh. da haka watakila muna tuhumar ku akwai lauje cikin naɗi amma muna son dan Allah muna roƙonku a yi dan Allah kada a yi dan inna rududu da kokowa cewar wace gwamnati ce za ta zo don a ji dimina don in ta nuna ya zama nima ina cikin masu ɗanɗana miya abu na biyar na sha faɗa da ƙalubalantar gwamnatin malam muhammadu buhari akan cewar jami'an tsaro da ake da su ba a ba su kulawar da ta kamata to ina son in janyo hankalin malam Muhammadu Buhari da gwamnatin shi da sauran shugabanni masu ruwa da tsaki su sani cewar babu yadda za a yi waɗannan jami'an tsaro da aka ba su umarni su je su aiwatar da wannan aikin ba a tanazan musu abubuwa guda biyar ba zuwa tara abu na farko yanayin aikin kanshi wanne tanaji aka yi mai kuma kuɗaɗen da aka ware maƙudai don inganta tsarin aikin wanda ya ɗauke waɗannan kuɗaɗen ya yi hagu da su me za a masa me aka shirya za a yi mishi don su ji karfi in an ce su je aikin su yi abu na biyu mm. ni na tabbatar da cewar jami'an ƙasar nan ba su da makaman da za su iya tunkarar waɗannan masu aikata laifi matsawar ba da ɓoye makaman ake yi mm. aka hana su makaman da ya kamata su tunkari aikin su yi shi ba saboda jiragen tukano da to suna ina an ce an sako guda biyu sun tafi aiki mm. muna jira kuma muna murna muna jin daɗi to amma abin tambayar a nan shine in har waɗannan makamai da su ba ɓoye su aka yi don kini bibi da gulma da tsegumi da munafunci ba yanzu a fito da su a ba su ci aiki saboda abin da muka gani a hannun jami'an tsaronmu da abubuwan da muka gani na yadda suke tunkarar wannan matsalolin tsaro abu ne da ake yin shi dan wato jami'in tsaron Najeriya in yi haka sai koma ya ɓoye a bayan bishiya sai koma ya ɓoye a bayan ƙasa da ya cika da yashi amma su waɗannan masu aikata laifi yadda ka san mace mai shi dawa ko shi masara irin da kakaɗin nan eh, ka san a ce gonan malam umar gombe ya irin eka kamar ɗari biyu din nan eh. to kaga eh, mata sun zo kuma an ce kowace kina gama ga sababbin kuɗi malam umar gombe ya fito da su an gani ai za ga yadda za a yi mata da matasa majiya ƙarfi yadda za ga ana kokowar kowa yana son ya ga a rana ya sheƙe buhu ɗari saboda ya samu na goro mai yawa to saboda haka in har waɗannan masu laifi za ka ga suna sakin wato abin makaminsu abu na uku na biyu na uku kenan eh. na hudu lokutan da ake kai hare-hare da garuruwan da ake kai hare-hare yanzu idan ka ɗauki yankin eh, gumi ka ɗauki yankin bukuyum ka dau yankin talatan mafara ka dau mm. yankin bakura ka dau yankin gwandu ka dau yankin raba kaɗau ɗau yankin wato maradun ka ɗauki yankin shinkafi mm. ka ɗauki yankin zurmi kaɗau isa kaɗau sabon birni kaɗau gwaranyo kaɗau silame daga nan ka malala ka dawo ka ɗauki eh, birnin magaji ka ɗauki batsari ka ɗauki eh, ɗan musa ka ɗauki ƙanƙara. ka ɗau faskari ka ɗau sabuwa ka ɗau zaria ka ɗauki giwa ka koma ka ɗauki ɗan musa eh, ka ɗauki musawa ka ɗau matazu ka ɗauki kankiya ka tafi ka ɗauki ingawa ka tafi ka ɗauki ita kanta katsina ɗin ka mm. ɗauki mani duk da yake amani matsalar ba ta kai inda ta kai ba amma ka dawo ka sake ɗauka ka tafi jibiya gara kai da sauki sauki kai ta da mashi da sauki ɗan iya wannan malalan in ka malalo ka gangaro ka zo ka ɗauki birnin gwari ka ɗauki yankin kuyallo ka ɗauki yankin tagina ka ɗauki yankin zingeru ka ɗauki yankin kwantagora ka ɗauki yankin rafi ka ɗauki yankuna da sauransu na jihar neja ka dawo jihar kaduna ka ɗauki kagarku ka ɗauki fancan ka ɗauki jere ka ɗauki tafa ka ɗauki ita kanta kaduna ɗin ka ɗauki kajuru ka ɗauki ɓangaren shi shi babban birnin kaduna da kuma wannan hanya wacce take tafiya tsakanin wato eh, jihar nasarawa zuwa jihar filato zuwa jihar benue zuwa jihar kogi ka zo ka ɗauki birnin tarayya gaba ɗaya kai mai naɗin babban buzu in ka kalla za ga cewar wato duk inda masu aikata laifin nan suke an san su an san su wane ne an san maɓoyarsu wanne tanaji aka yi wanne shiri aka yi na tunkarar wannan matsalar don tabbatar da cewar an kai gare su ba a jira ba saboda sau da yawa muna da rahotanni kwarara da muke samu ta kafafen ko mm. kafafen yada labarai mm. na al'ada da na zamani eh. Eh, waɗanda eh. mutanen garuruwa da aka kai wa hari za su ce ana yi musu ihu bayan hari ihu bayan harin nan yana tafiya da baka guda uku baka na farko shine 'yan ta'adda za su aiko musu da takardar cewa za su zo kawo musu hari za su ɗau wannan takarda su ba wa mm. hukumomin tsaro ko ta hannun mai unguwa a kai wa dagaci dagaci ya kai wa hakimi hakimi ya ba shugabannin tsaro na karamar hukuma mm. ko kuma a ba wa shugabannin jami'an tsaro na musamman da aka aje a guri guri amma a ƙarshe 'yan ta'addan nan za su yi abu na gaba shine su zo su kawo hari duk da wannan sun kawo hari eh. wasu daga cikin wanda suka yi kwantan bauna suka samu suka ɓoye su waɗanda aka kawo harin za su ɗauki waye su suna ɓoye suna tsakanin rai da eh, mutuwa su buga waya suna gaya wa shugabannin kananan hukumomi da shugabannin yawanci da lambobin ko ta kwana da jami'an tsaro suke badawa eh. ga halin da muke ciki kama ji harbin fatatatatata ana yi amma kuma har a gama a yi abin da yake eh, a yi ta malale sai ruwa ya ɗauke. bayan ruwa ya ɗauke ƙasa ma ta fara ɗan tsantsan dauri tsofaffi sun fara shirin fitowa babu talalabiya eh. babu zamiya babu tabo sannan tukunna sai ka je an zo wai wai wai wai <laughs> eh. jami'an tsaro sun iso ihu bayan hari saboda haka wannan abin da muke kira shine duka da su waɗannan masu aikata laifi da su waɗanda suke aikata laifin da waɗanda ake aikatawa laifin da masu hana laifin dukkaninsu 'yan najeriya ne muna kira da babban murya a kowa adalci dukkaninsu 'yan najeriya ne dukkaninsu 'yan najeriya ne har masu aikata laifin na faɗa ina maimaitawa sama da kashi 99 cikin 100 na masu aikata wannan laifin 'yan najeriya ne duk wanda ya ce ba 'yan najeriya ba ne ina da ja ya kawo hujja shi in kawo hujjata ko kuma ya zo da ni da shi mu shiga dajin <laughs> mu tafi idan mun kai ya gani a nemi sharaɗi in ya so idan 'yan najeriya ne suka kashe mu ni da shi in an je bincike a gane in kuma ba 'yan najeriya ba ne in an je binciken bin bayan ba'asi a gane daga baya to saboda haka kaga duba da irin waɗannan in muka kalla ba abin da za mu ce da malam muhammadu buhari sai dai mu mai addu'ar allah ya kara lafiya da tsawaicin kwana mai amfani da kuma ikon gamawa da duniya lafiya amma fa eh. wannan addu'ar ta tana ma wallahi <laughs> ajiya ce <laughs> bata riga ta tafi ba eh tana nan tana bakin kwarya eh, tana makale eh tana bakin kwarya bata sauka inda za a kara za ta zama farfara ta yi zaki ba eh, in saboda abin da yasa ce haka umarnin nan ka bada ka bada ka bada kuma kullum muna da wata kalma wace malam Muhammadu Buhari yake yawan amfani da ita eh, au insure au insure au insure to insure har yaushe ina tabbatar muku ina tabbatar muku ina tabbatar muku to kana tabbatar wa da 'yan najeriya abin da ba su gani a ƙasa ba ai mu ba ma san eh, wato labarin da da na yanzu eh. tatsuniya ko kuma ai condemn don shi wannan ma yana yawa a ai to condemn din ma guda nawa aka yi kana nan aka je a kashe mana yan uwa aka kone su a yankin shinkafi da isa da sabon birni eh. amma ya tashi ya hau jirgi ta bude littafi kuma ya kama hanya ya je buɗe kamfanin siminti a sokoto amma ya kasa sawa zamfara ya jajantawa al'umma to shekaran jiya na karanta na gani ya fara jajantawa to mu ne maka madalla kuma muna karba muna madalla kuma muna eh. kyakkyawan fatan karin eh. lafiya da gamawa lafiya amma fa malam muhammadu buhari a matsayinka na uba a matsayinka na jagora a matsayinka na shugaba a matsayinka na masani a matsayinka na wanda Allah ya ɗora wa nauyi a matsayinka na wanda ya rantse da alkur'ani ya rike kundin tsarin mulkin ƙasa ya yi alkawarin ya ce i belong to everybody i belong to nobody to wannan kalma taka har yanzu fa 'yan najeriya ba su gani a ƙasa ba abin da muke gani shine ka zama mushen gizaka ka zama wato eh, eh, abin nan eh, zakin roba ka zama hadarin holo ko hadarin kaka amma a wannan umarnin da ya ka bada a wannan yammaci eh. to ni da ta yahuza getso a matsayina a eh. matsayina na kwararre gogaggen masanin abin da ya shafi harkar tsaro kuma masanin dazuka da gurare masu wahalar shiga kuma masani gogagge abin dogaro akan abin da ya shafi wato a hanyoyi da dabaru da masu laifi suke aikatawa da kuma wanda ya ɗauki tsawon shekara da shekaru babu dare babu rana bana bacci wajen ilmantarwa faɗakarwa wayarwa ganarwa bayyanarwa da faɗin abubuwa da shawarwari ga gwamnatoci na ƙananan hukumomi gwamnatoci na jihohi gwamnatin tarayya da gwamnatocin ƙasashen duniya akan hanyoyi da dabaru waɗanda za a yi amfani da su a kawo ƙarshen matsalar tsaro a samar da kyakkyawan yanayi da manomi zai je gona dan kasuwa zai je kasuwa mai tattalin arziki eh, ma'aikaci zai aiki shi <laughs> sannan kuma eh. za mu sami yanayi wanda zai ba mu dama mu yi tunani mai kyau mu yi bacci yanda ya kamata ni yanzu ina da yan uwa da dangi da abokai a gombe amma ta gagara zuwa ina da yan uwa da abokai a jere amma sai an yi tunani ina da yan uwa da abokai a kwantagora da da rafi da da da yankin nasko da eh. sauran gurare amma sai an yi ta sai an yi umarni eh, wake sannan ake iya zuwa saboda haka lokaci yayi eh, da zamu jira mu gani da gaske ake yi koko irin abin nan ne da ake cewa Allah baku ka san irin abin nan akwai wani abu da ake cewa Allah baku Allah samu a rufe ido ana abin nan ko yana gani baya gani muna jira mu gani a aikace muna godiya dakta kwarai da gaske bari mu dan numfasa mu tafi dan hutun rabin lokaci da na ga ka dauki zafi kwarai idan muka dawo mm. sai mu buɗe layukan waya mm. mu ba 'yan Najeriya damar da za su shigo cikin shirin kai tsaye su yi maka tambaya akan waɗannan jawaban da kai. Mm. To jama'a da fatan kun bibiyi wato kuna ci gaba da bibiyar wannan tattaunawa tare da masanin harkokin tsaro wato Dr. Yahuza Ahmad Yahuza Getso kenan wanda kuma yanzu lokaci ne da za mu tafi hutun wato rabin lokaci idan muka dawo za mu buɗe layuka domin ku shigo ku wato yi masa tambaya kai tsaye a kan wato wannan matsala ko kuma ku bada wato taku gudunmawa ta fannin tsaro yadda za a ci nasara a kawo ƙarshen tsaron a ƙasar mu Najeriya ku da dakace mu Thank <laughs> yake masu kallon mu barkamu da dawa daga wannan hutu na rabin lokaci da muka tafi wanda kuma shine rukunin mu na karshe wanda za ku shigo ciki domin wato ba da taku guduma ko kuma yi wa shi Dr. Ahmad Yahuza Gitso tambaya kai tsaye akan bayanansa ko wato dabarun da yake gani a kan wannan umarni na shugaban kasa Muhammadu Buhari to ga wani kira dai da ke kallaye bari mu je assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam to malam shamsu daga katsina barka da shigowa cikin shirin to yana jin barka ka dai na haka ne Allah sarki hmm. kaga ni dan karamin kuma mata ne asali na na'am amma wallahi za ka ajiye mu yanzu da mai sanin ce mata zan iya ajiye ba Allah sarki ba idan ina wani abu ba kowa san abin da ake haka ne haka ne cewa da yasa hanyar kamar da ake yaro ina makara zuwa eh. yi ne ina so mun kuɗa sai kai a a gurguje saboda mu dan samu mu dauki layuka saboda dakta ya amsa to amma amin amin amin eh amin amin to matazu muna godiya kwarai da gaske daga katsina wanda yana maka fatan watakila da dangwala kuri'a za a yi <laughs> an zaɓe ka minista assalamu alaikum to hajiya barka da shigowa to malama saki na kwana biyu ayya

wato layi ɗaya ko biyu sai ka amsa mana baki da assalamu alaikum wa alaikum assalam launi eh lafiya lau ana magana da mamu maryam to mamu maryam daga jos haka ne barka da shigowa a gurguje ke ce ina jin mai kira na karshe abin abinda zan kaɗa wa ba ko kawai tun wani mashawara zai ba wa shugaba da zai aiki da shi saboda mu fita daga cikin wannan matsalan da muke ciki Allah sarki to to shi kenan to to madalla muna godiya daga jos kenan maman salamatu ko eh, to dakta bari mu takaita waɗannan kira-kira saboda mm. lokacin ya ɗan ja kuma ba mu fara shirin mm. akan lokaci ba ya, mai kira na farko daga katsina yana jaddada goyon baya a cikin kalamanka hmm. amma yana maka fatan zama minista watakila kuma a gefe guda a cikin ka na ɗazu suna zarginka da cewa hmm. an wato rashin samun mukami daga gwamnatin buhari sa ai ba da aka kafa gwamnatin apc ba ba da aka kafa gwamnatin apc ba don haka ban yi tarayya da buhari wajen kafa gwamnatin apc ba to me zai sa in yi tunanin sha'awar wani abu na eh, daga gwamnatin eh. yawwa ai waɗanda suka tsaya aka kafa gwamnati da su su ne suke wannan raɓa-raɓan da tunanin haka yawa kuma ni na tsaya a matsayina na ƙwararre a harkar tsaro ne ni ba a matsayin ɗan siyasa nake ba eh, saboda haka ban ba da gudunmuwar da nake tunanin ai na ba da gudunmuwa da ni aka kafa gwamnati ya kamata a yi min kaza ba e ba na cikin waɗannan kuma ban taba sha'awa ba to na'am eh, sai na biyu wanda yake tambaya ko wacce ta kira daga sakina daga katsina mm. wanda ai eh, daga adamawa ita tana magana cewa duka kusan kashi 90 ta ce wai akwai hannun mm. sarakuna da waye-waye eh a to ai kaga kamar yadda na faɗa cewar wani abu ne da ake yin najeriya suka daɗe suna kacici kacici tsakani tsakani tsakanin giza da koki in ba mm. gizan ba koki mm. a ce jami'an tsaro a ce sarakuna a ce 'yan kasuwa a ce masu sana'o'in sayar da babura a ce masu sana'ar gidan mai a ce masu sai da abinci na awo a ce masu sai da kayan masarufi a ce masu gyaran babur a ce ma'aikatan lafiya kusan kowa a ce ba fulatani mm. a yanzu ina son tabbatar maka da cewar ƙasa da kashi ashirin da biyar ko talatin in yayi yawa na fulani suke goyon bayan wannan abin da ake faruwa amma akwai bayarabe a ciki hmm, akwai bahaushe akwai inyamuri akwai ififiyo duk yaran da yake zauna a inda wannan abin yake eh, faruwa yana da hannu akan abin da yake faruwa amma ɗungurungun an ɗauko bala'in da fitinar da zargin da tuhumar an ɗora wa fulatin yanzu fa har an kai ga yanayin da bafulatani in yana tafiya a mota akwai yankunan da bai isa ya shige su ba sai dai motar tana tafiya ya sauka ya shiga daji saboda in an gan shi ciro shi ake a cewa ga zomo a mai yankan rago saboda haka akwai laifin hausawa akwai laifin fulani akwai laifin yarbawa akwai laifin inyamurai akwai laifin yan man fetur akwai laifin ma'aikatan lafiya akwai laifin ma'auna kowa da ka sani yana zaune a yankunan da wannan abin yake faruwa su waye informers din ai a cikin hausawa ne da yarbawa da sauran yaran ake samu da kuma fulanin ma kansu kuma me ya kai ba fulatani ga ɗaukar bindiga sai a zo a yi abin da ake cewa a yi root cause analysis ko root cause investigation mm. ai Allah ya sani ba irin duk abin da ake ɗa yake wa uba ko uwa uwa take yi wa ɗa to ba irin abin da ni a matsayin in ni uwa ce ga gwamnatin malam muhammadu buhari babu irin abin da ban yi wa ɗana gwamnatin malam muhammadu buhari ba idan ni uba ne a gurin gwamnatin malam muhammadu buhari mm. duk abin da ake yi na fita a addinance na fita a al'adance na fita a kabilance na fita a eh, matsayina na dan arewa na fita a matsayina na dan najeriya dan uwan shi eh, a matsayina na masani wanda aka dauki dukiyar kasa aka biya malamai tun daga firamare har na samu digiri guda shida da diploma guda hudu aka gina a kaina da kudin kasar najeriya aka yi eh. na fita saboda mai ban ji shakka ko tsoron kowa wajen fito da gaskiya na yadda take ba kuma shine nawa haƙi ina da responsibility ba ni da authority eh. da ina da authority da tun an yi ta an gama kuma idan ka kalli abinda ita malama take faɗa wace shawara za a ba wa eh. gwamnatin malam muhammadu buhari to in gwamnatin malam muhammadu buhari buƙatar shawara ta take yi ko kuma ke in kina da alaka da mutanen gwamnatin malam muhammadu buhari duk shugabannin tsaron najeriya in suna kallo na har shugaba yemi osibanjo babu wanda ban yi ido da ido na gaya mai abin da ya kamata a yi ba kuma ba a yin ba in kuma sun ce sun manta ko abin da suka rubuta ya ɓace eh. to ni din nan dai ina nan su kira ni sanda suke so har yanzu zan ba su bayanan da na daɗe ina badawa ko kuma ke din ki shiga shafin google ki rubuta yahuza getso eh. za ki ga shawarwari waɗanda na bada tun daga gwamnatin obasanjo zuwa ta yar aduwa zuwa ta goodluck zuwa ta malam muhammadu buhari din da ake ciki suna nan ba a ɓoye suke ba google ba zai ɓoye ba youtube ba zai ɓoye ba je ki shafi na na facebook ki ta karantawa ko wanda yake da iko zai gaya wa gwamnatin ya je ya bincika ko kuma su shugabannin hukumomin tsaro da na fili da na ɓoye da na kilibibi da na nunkumanci da na munafunci da na karya duk sun san abin da muka yi ido da ido na bayyana musu na shawarwari da kuma abubuwan da nake samun musu na yau da gobe amma ina kira duk abin da za a yi eh. a yi adalci kuma a tabbatar da cewar an yi taka tsantsan wajen kaiwa ga wanda bai ji ba bai gani ba sannan kuma hmm. a mai da hankali wanda kai da kasan baka da laifi to ka fito daga dajin kafin masu oh. <laughs> ido da barkono eh, su shigo eh. domin in sun shiga an tarar da kai munafiki ne kai to kana cikin masu aikata laifi <laughs> wannan kukon kura ne eh. Eh, eh, abin nan da ake cewa wai jirwaye da kamar wanka sai da wanda ya san bai da laifi kuma yake zaune da masu laifi ya maza ya fita in baka fita ba to wata daban jami'an tsaro da gwamnatin malam muhammadu buhari ku samar wa da jami'an tsaro kayan aiki da yanayin da zai inganta lafiyarsu da ta iyalansu da ba su haƙoƙuwansu yadda ya kamata da kuma ɗaukan ƙarin ma'aikata da samar da eh, makamai na zamani domin da haka ne za a iya kaiwa ga <laughs> akwai kiraye-kiraye da suke ta zuwa amma ba yadda za mu yi mu ɗaga saboda lokacin ya cika muna mm. godiya kwarai da gaske dakta akan wannan gudunmawa taka. To jama'a duka-duka anan za mu naɗe tabarmar shirin wato a madadin shi bakon namu wato dakta Ahmad Yahuza Getso wanda yake shugaban wannan kamfani ta wato ah, tunamin kamfani yawa eh, eagle eh, integrated security and logistic ah, abin nan limited sannan da mm. kuma ku da kuka shigo cikin shirin kuka yi tambayi kuka ba da taku gudumawa muna godiya kwar da gaske da fatan za a tare mu a shirin mu na gobe a daidai wannan lokaci domin jin mu da wani sabon shirin da wannan muke cewa mu yi ne lafiya mu kasance lafiya ma asala Thank you.